إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام kuma rahmatullahi wa barakatu a ah, barkan mun sake saduwa tafsirinmu na wannan jami'a ta kimiyya da fasaha da ke nan garin wudil a nan najeriya a yau biyar ga wata ramadan hijar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda kuma shi daidai da goma ga watan biyar a ah, miladiya shekara ta dubu biyu da sha tara Ah, za mu amsa tambayi guda biyu sa'annan mu shiga cikin mu insha Allah ta'ala kafin wannan ina muku murna na ga kun sa huluna galiba kowa ya sa hula ba sani ba dan koyo juma'a shi za ku sa hula da yawa ko kuma dama akwai ta koyewa ake kin ha wanda ya salla da hula bila da akwai wanda ya salla ba hula wanda ke tafiya da kansa ba hula ba da tije bane ko matan ku ne ba sa so ku dinga sa hula to ku ji tsoron Allah ku dinga samu Allah muku albarka wanda ya ce assalamu alaikum malam to ah, malam an ce a wata ramadan idan ka yi aikin lada za a linka maka shi to malam idan ka yi aikin alhaki ba shi ma za a linka maka shi inda za a baka lada linki a wata ramadan don kai alhaki shi ma sai a nika mashi saboda shaidanu ka gani daure sa wata ba yanzu daga kai sai kanka in ka yi tsiya kai ne in ka yi daidai kai ne so duk abin da ka aikata babu alhakin kowa a kai naka ne Allah samu fahimta daga in kai laifi a wata ramadan naka ne in ka yi daidai ma naka ne hukuncinka shi ne hukuncin da zuwa cikin sulhul wanda Allah subhanahu wata'ala zai ma jayayya da kai da aljanin da aka haɗa shi ƙarin shaidan in ya tabbatar da cewa shi ya ka kaga ya saka ne a watan da ba na ramadan in ko kayi a watan ramadan to dama hali ne tare da mai shi aka ci gaba da yi Allah ya sauke shi kuma ne ce assalamu alaikum malam tambaya ta ita ce yaya matsayin sallar da mutane ke yi wasu sai tsallaka unguwarsu su tafi wata unguwa domin wani limamin can ya fi sauri aya ɗaya yake karantawa kafin an kara an gama sallah sallah su ta yi amma ba sai da cikakken ladar da waɗanda suka tsaya a inda ake dogon sallah suka yi masallacin gayu ku yi tsoron allah ku rage zuwa masallacin gayu ku dinga zuwa masallaci na dattijai inda ake daɗewa ana sallah saboda hikima a sallah cikin wata ramadan daɗewa ake man قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له lahu تقدم من min سو so ake adadi a sallah تاكي تي ake ce معناه ma'ana hutu ai sallah a wahala sai a huta in aka wahala ان ƙara وهله in aka wahala كون ƙara huta amma kun je masallacin da aya ɗaya ake karantawa ina maganar hutawa wannan ku an taɓa ba labarin wani masallaci da aka ce wai a gayu su suke yawan sallah masallacin to limamin masallacin sai tsaya dinga shan koko da kayan daɗi bai ta yi sallah ya ga ce a kar makalla kaga waɗancan fa sun fara mu ban fara bai cikar ku damu za mu kamo su kuma da aka tashi aka fara sallah sai aka wuce waɗancan suka riga suka bace ba na gaya muku za mu kama su to wannan irin masallaci ba shi ake so ka je ba ana so ka je wanda za a daɗe ana sallah kun fahimta sannan ya ce tambayar ta biyu malam na kasance a gida da wasu mutane wanda suke yawan samun mana waƙoƙi idan muka yi magana cewa su daina in lokacin da muke hutawa ne sai su ce muna ai bariki ce ka zo na zo ne tumala ya halatta yanke mu'amala da su har sai sun gyara ya halatta ka yanke mu'amala da su idan suna maka isgilanci kamar da alƙur'ani ce idan kun jana isgilanci ga ayoyin Allah fala taqudubahum hatta yakhudu fi hadithin ghairi in kai musu nasiya kai musu nasiya ba su gyara ba in ka da iko kamar gidan kamar gidan in har ba za su gyara ba in kuma kana tsammanin Allah zai rufe su da su gyara to ka ci gaba da zama Allah ya sa su gyara kuma ka kyautata musu mu'amala kar ka dinga munana musu mu'amala la'alla munana musu mu'amala da zaka yi shi ne za su ki gyara amma in kana musu kyakkyawar mu'amala idan Allah ya nufi su da rahama sai su gyara wallahu a'lam mu bari haka na sai mu shiga karatu ko mana bismillah jiya mun kwana aya ta shida haka ne akwai sauran bayani akan wannan aya amma dai mu wuce hakan saboda kar mu dade muna ta ya kamata mu dinga jan karatun akalla dai ko da rana ce mu dinga yin aya biyar biyar ko goma goma dan mu yi sauri mu gama zai fi ko a wani mu ja ba ka san gidan sarki ne ai tafsiri ne bari ne mu dinga ja sai mu rage bayani ta yadda ba mu yi rowa ba ba mu kuma cika bayani ba insha Allah ta'ala za mu ɗan tsakaita kada muhimma abinda maksudin kissar ya dinga yin nisa tare da mu na'am akwai kurakurai guda biyu da nayi waɗanda sai na koma ina nazarin wani littafi sai na ga wata magana ta imamun ƙurɗubi an kawo ta cikin littafin wanda kuma na fi gamsuwa da abin da na karanta daga baya sama da abin da na faɗi a farko guda biyu ne in muka zo daidai wajen gaɓaɓɓun in Allah da ƙara kuma yariya wallahu na bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منه ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين نعم. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم تكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين نعم قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع والعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون نعم قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة ونحن عقبة إنا إذا لخاسرون لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين الله تعالى يا فار باما النبي صلى الله عليه وسلم باري ينزع النبي يوسف عليه الصلاة والسلام dangane ga abin da ya kasance da kissarsa waɗansu malamai suka ce daga nan aka fara magana kan ahsanal qasas bima auhayna ilayka wasu kuma suka ce tun daga inda Allah ta'ala ya ce nahnu naqussu alayka ahsanal qasas daga nan aka fara daukowa saboda in ka dauka daga nan kace nan ne ahsanal qasas to sai zama mafarkin annabi Yusuf alayhi salatu wassalam da fassarar mafarkin da aka yi masa baya cikin ahsanal qasas sai mu ce yana ciki domin daga nan ne aka fara buɗe al'amarinsa kuma daga nan aka fara bayanin yan uwansa da halin da su kasance za su iya masa na makirci shi yasa babansa ya fara gaya mai wannan tun a wannan lokaci da haka sai ka iya cewa akan wannan aya Allah ta'ala ya fara ba da cikakkiyar kissa ta annabi yusuf alaihi salatu wassalam tare da abin da ya faru da yan uwansa Allah ce laqad kana fi yusufa wa ikhwatihi ayatun lis lallai hakika tabbas Allah ce laqad ga lamun lil qasmi ga harfin lit wallahi hakika kana fi yusuf wa ikhwatihi ya kasance dangane ga kissar annabi yusuf da ƴan uwansa ayatul lisailina akwai abin izina akwai ayoyi akwai abin lura dangane ga masu tambayar ka ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce asali wannan aya kamar yadda muka faɗa a baya cewa waɗansu malamai sun ce wannan aya ta bakwai ta daga cikin ayoyin da aka saukar a madina a cikin wannan sura da take da aya 111 sai zama ita ce cikatan aya guda hudu da muka ce a madina aka saukar da su a kauli na biyu a wajen malaman da suke magana a kan inda aka saukar da wannan sura da aya ta farko da aya ta biyu da aya ta uku da wannan aya ta bakwai Dukkansu a Madina aka saukar da su kamar yadda Abdullahi ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu ya faɗa haka nan daga cikin malaman tafsiri waɗanda suka tafi akan wannan ra'ayi akwai imam Abdurrahman Nasir Sa'idi a cikin tafsirin Tafsir Karim Rahman da kuma tafsirin Kashaf na Zamakhshari da wasu daga cikin malamai sun rinjayar da wannan kauli na Abdullahi bin Abbas cewa wannan ayoyi guda hudu a garin Madina aka saukar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wanda ya da wannan bayani nasu cewa a madina aka saukar da wani ayoyi to baya da shakka akan waɗanda suka yi tambayan nan cewa yahudawa ne a garin madina saboda yahudawa ba a makka aka yi su ba a madina aka yi yahudawa wanda manzon Allah sallallahu alaihi sabi su a madina me ya kawo su madina labarin cewa da suke da shi a cikin littafin su annabin ƙarshen zamani zai bayyana ne a wani waje da yake da dabino inda yake da dabino da yawa nan ne za a yi annabin ƙarshen zamani sai yahudawa suka dinga neman ina ake da dabino da yawa a duniya suka ga babu ko ina sai ina hijaz madina sai suka zo suka tare a wannan waje amma a makka ba wajen zaman su bane to waɗanda suka ce a a makka aka saukar da su waɗannan ayoyi suka ce hujjar su ita ce kamar yadda imamu qurtubi rahimahullahu ta'ala da kuma imamu suyuti a cikin littafin sanadurul mansur wanda yayi bayani akan in aka ce a makka aka yi wannan sai suka ce to su waye sailin ne suka ce yahudawa ne da suke garin madina suka haɗu da kafin kafiran garin makka sai suka yi musu barbarar wannan tunani na cewa mun ji wani annabi a garinku yana cewa ya san abubuwan da suka gabata to ku tambaye shi dangane ga labarin annabi yusuf alaihi salatu wassalam akwai cin karo tsakanin wannan manganu babu cin karo kaga kenan waɗanda suka ce a madina aka saukar da ita to ba su yi kuskure ba saboda sun san yahudawa a madina su suka san wannan kisa wanda kuma suka ce a makka aka saukar da wannan aya ɗin sai suka ce barbarar tunani ake ma mutanen garin makka daga wajen yahudawan madina su zo tambayi manzon allah sallallahu alaihi wasallam shi ne imamu suyuti rahimahullahu ta'ala ce waɗanda suka tambayi manzon allah sallallahu alaihi wasallam wannan tambaya ta da allah ce lissa'ilina ma'ana waɗanda masu tambaya akan kissar annabi yusuf manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a gaya musu ko Allah ya ce gaya musu ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa akwai ayoyi akwai alamomi akwai ibra ma'ana akwai wa'azi da abin dauka cikin wannan abin nasu shine malaman suka ce daga cikin su akwai Ka'ab ibn al-Ashraf sannan akwai Huyay ibn Akhtab da dan uwansa Judai ibn Akhtab suna daga cikin da suka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan tambaya din sannan akwai Nu'man ibn Aufa da kuma Amru da wahir da kuma gazal ibn samau'an sa'annan kuma da malik ibn daif dukkaninsu su suka zo suka mawanzan Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya yaya labarin annabi yusufa ba mu labarinsa tun a garin makka Allah samu mahimta to waɗannan da suka zo suka tambaya ɗin wasu daga cikin sun musulunta wasu kuma sun iya da amsa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu daga cikin waɗanda aka cewa sun imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai gulam abinan jabar eh, gulam ibn hadarami an ce ya musulunta dalilin amsa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya basu akwai kuma yasar Ibin abi fuhaika ko kuma fukaiha yana daga cikin da suka musulunta da kuma addas addas shi ma ya musulunta saboda imani da suke da abin da suka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai karanta shi a wani littafi ba babu kuma wanda ya koyar da shi a duniya amma sai gashi yana bada kissa ta annabi Yusuf alaihi salatu wassalam shi ne suka ce laqad kana fi yusuf wa ikhwatihi ayatul lisaili a wasu masahif sai aka ce laqad kana fi yusuf wa ikhwatihi ibratul lisailina ba ce ayatul lisailina ayatul lisailina da ibratul lisailina duk kusan ba guda suke bayar ma'ana akwai izina akwai wa'azi akwai darasi da za ku ɗauka kan kissar annabi yusuf alaihi salatu wasalam da shi da yan uwansa yan uwa annabi yusuf mun riga da mai magana a su jiya cewa ba annabawa bane wanda suka ce annabawa ne mun kawo dalilan suka faɗa wanda suka ce ko ba annabawa bane mun faɗi kuma dalilan su abin da ya kamata mu ƙara shi wa lafazin asbab da aka faɗa waɗannan yan uwa annabi yusuf ba su ne asbab ba jikokinsu su ne asbat domin asbat na annabi yaqub alaihi salatu sun samu ne daga ƴaƴansa ƴaƴan annabi yakub kuma suna nan guda goma kamar yadda muka sani wanda suke ba uba ɗaya uwa ɗaya da annabi yusuf ba annabi yusuf a.s. da shi da binyamin shi ne suke uwa ɗaya uba ɗaya gyaran da za mu yi bisa abinda abin da na faɗa a baya na cewa annabi yaqub ya zauna tare da mahaifiyar annabi yusuf alayhi salatu wasalam da kuma mahaifiyar ƴan uwansa a lokaci ɗaya, in ba kuma ta mun faɗa ko wadan kaulin da na gani na baya baya ya rinja min da cewa ba lokacin ɗaya suka rayu ba daban-daban suka rayu kamar da imamu qurtubi rahimahullahu ta'ala in jayar da wannan kauli a cikin tafsirinsa yace 'ya'yan annabi yaqub alayhi salatu wasalam guda goma sha biyu ne babu shakka kamar da ƙorani ya yi bayaninsu babban cikinsu shi ne raubilu ba rabilu ba kamar da bahaushe yake cewa kazan bahaushe cewa ke rabilu ko raubilu ra'un wa'un ba'un sai ya'un sannan mai lamun raubilu sannan na biyunsu shi ne shan'un na uku shi ne lawi na hudu shi ne yahuza na biyar shi ne zayalun na shida shi ne yashtun wannan su ne suka ce duk mahaifiyarsu ɗaya uwarsu ɗaya ubansu ɗaya mutunawa shida bayan annabi a yana da bayi guda biyu su suka haifa masa ɗaya guda hudu wanda bayansa da yake da su su suka haifi ɗaya guda hudu ɗaya daga cikinsu ta haifi dan da kuma naftali su ne wasu ke uwa ɗaya uba ɗaya ɗaya kuma ta haifi jad da kuma ashir ashir bil hamza ba bil ainun ba karka ce ashir na goma a ashir a wancan yaran masu ce abinda ake nufi da ashir din shi ma na goma ke tunda shine na goma cikin ƴaƴansa amma larabawa da ainu suke faɗa su kuma wannan can yare da hamza suke faɗa wannan gyara ya kamata mu yi shi kafin a yi nisa akan karatun cewa ba uwarsu ɗaya ba waɗancan goman ba shirin ne suke uwa ɗaya biyu suke uwa ɗaya daban biyu ma suke da uwa ɗaya daban bayan rasuwar mahaifiyarsu yahuza wadda ita ce ita ce yar uwar mahaifiyar annabi yusuf a.s. wadda ake ce malayya ita layya ita ce mahaifiyarsu to bayan rasuwarta shi ne ya je auri kuma rahil rahil ita ce mahaifiyar annabi yusuf a.s. wadda kuma ta rasu ne kamar da imamu kurɗi ya faɗa a wajen haihuwar naƙuda da ta yi ta haihuwar shi binyamin ɗan ƙaramin ɗan suke to wannan zamantakewa da aka yi ba ta korare maganarmu da muka faɗa ta farko ba cewa ‘ya'yan ‘yan uwa ba an fahimta abinda muka gyara shi ne kasancewarsu sun zauna sun yi kishi a lokaci ɗaya malaman da suka ce sun yi kishi a lokaci ɗaya imamu ƙurtubi ya musu raddi a wajen da ya ce faɗin allah subhanahu wa ta'ala wa an tajima ubainul uktaini illa ma qad salaf musamman ibn zaid ya mai raddi akan wannan cewa wanda magana sai ta na fara karantawa da farko wanda ta dauke ni kuma na gaya muku ita to qurtubi ya muna gyara ala yati hal gyaran dole mu karbe shi tunda babban malami ne ya yi mu kawo shi a cikin wannan sura saboda kada ya zama ku rika wancan kauli na farko kawai ku rika wannan kauli na biyu idan muka sake ta tahqiqin cewa magana farko ita ce daidai bisa ga dogon lokaci da za a sake samu a yi nazari zan sake tabbatar muku da ita amma a yanzu muna kan kauli na biyu ba kauli ne mutu ba an fahimta kauli da za mu yi gyara a kansa na biyu shine wanda wani dan uwa ne na bahar da ni da ya saurari karatunmu na shekarar jiya ko jiya cewa na faɗi cewa a misira a karatunmu na jiya raddin da malamai suka yi wadancan mutane cewa annabawa biyu aka a garin misira da annabi yusuf alaihissalam sai kuma annabi musa wanda wannan ita ce hujjar da malaman suka ba wajen tunkuɗe annabtar yan uwan annabi yusuf alaihissalatu wasalam za ku tuna kun tuna wannan to ita ma dai tana nan a haka cewa daga bayan annabi yusuf zuwa annabi musa ba ƙara wani annabi ba amma abinda za mu ƙara kai cewa annabi haruna ai shi ma annabi ne aina misra amma tare ki da wa annabi musa alaihissalatu sannan akwai kuma yushau ibn nun shi ma yushau kaga annabi ne to kaga mun samu ƙarin annabawa guda biyu amma a bayan waye a bayan annabi musa ko mu ce tare da annabi Musa suka zo ba kafin annabi Musa ba wanda waccan aya da muka kawo ta ruguje da a wanda suke da cewa akwai annabi a bayan annabi Yusuf suka ce babu ita to wannan aya da tana nan a matsayin ta kuma babu annabin da ya zo bayan annabi Yusuf alaihi salatu wassalam sai annabi Musa alaihi salatu wassalam saboda wannan qadiya ta tarihi wacce kuma nasi ne na aya nasin aya kuma bai ta saboda tarihi kun fahimta to wa'annan asbab da ake magana annabi musa a annabi yakubu alaihi salatu ƴaƴansa da muka faɗa guda goma wanda su ne yanzu gaba suka haɗa kai ga annabi yusuf alaihi salatu babban cikinsu a shekaru ne raube wanda ya bisa hankali ya bi kuma ilimi ya bi su kuma saukin ra'ayi ne yahuza sa'an kuma lawi da yake cikinsu to ƙabilun asbab wanda suka zama annabawa a cikin zira'ar annabi yaqub alayhi salatu wasalam sune wanda suka fito karkashin shi yahuza din an fahimta karkashin yahuza nan akai sarakuna guda goma sha biyu su ne isna ashara asbatan umama wanda yahuza asalin sunansa kenan yahuza amma da aka zo shekaru suka dinga tafiya sai aka mai da shi koma mai yahuda a matsayin yahuza sai koma yahuda yahuda sai suka koma mai yahudu eh babban albarkar nan an fahimta da aka yahudawa suna da jini ne na annabi yakub ta hanyar waye ta hanyar yahuza ba ta hanyar raubilu ko shamdunu ko lawi ko makamantansu an fahimta wanda shi ne abin da tarihi yake kaga kenan wanda suka zo asbab a ƙa'idar larabci ba za a ce ma ɗanka sabtinka ba sai dai mai jikanka shi ne sabtinka dan shi shine sabbi to amma annabi yaqub ya gaya masa cewa wai timu ni'matu alayka wa ala ali yaqub kama atammaha ala abwayka min qabl ibrahima wa ishaqa kaga anan da yace min abwayka su suka yabe shi menene suke a matsayin sa kakanni suke a wajen sa amma an kira su da suna iyayensa to kazalika asbab da aka faɗa anan aka jingina su da annabi yaqub ba dai shi ya yabe su ba sai dan suna mai jikokinsa Allah sa kun fahimta da Allah kun gane tayyib to shi shikenan mu je gaba sai Allah ta'ala ce muna kana fi yusuf wa ikhwatihi ayatul lisaibin lalle ya kasance hakika dangane ga ƴan uwan annabi yusuf alaihi salatu wasalam akwai ayoyi ga waɗannan masu tambaya din dangane ga kissar annabi yusuf alaihi salatu wasalam sai Allah ce da ya musu idh qala yusuf wa akhuhu isqalu la yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna bana lafi dalalin suka ce yayin da suka taru suka hada kansu suka yi magana wadda suka kai karshe ta zama ita ce kaulin su id qalu la yusufa suka ce yayin da suka ce lalle tabbas yusufan nan wa hu da dan uwansa binyamin ahabbu ila abina sun fi soyuwa a wajen babanmu sama da mu wa nahnu usba ga mu kuma karti guda goma majiya karfi inna abana lafi dalalin mubin lalle babanmu yana cikin bata wanda take bayyananniya wannan aya abin take nuna mana su ƴaƴan annabi ako sun fuskanci soyayyar annabi ba? tarin jaya ko ta karkata sosai ga ƴaƴansa ƙananan nan guda biyu waɗanda suke mahaifiyarsu ta fi duniya ga su marayu ne ta suka uwa ba su da uwa sai ya zama wa tausayin da annabi ya kuba yake masu ya fi tausayin da yake ma dukkan sauran yayansa wanda anan wannan son da yake masu ya nuna akwai ƙarin so da ya yi masu sama da sauran yayansa guda goma kun fahimta sai wannan abin ya zama masu hasada kaga kenan hasada ba za ka raba ta ba ga manya da ƙanana sawa'un muminai ne ko ba mumini bane kun gane an tambayi al-hasan al-basri kamar yadda imamu su yi kawo cikin tafsirin sa da imamu qurtubi rahimahullahu ta'ala da ibn jarir tabari da wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce an tambayi hasan al-basri dangane ga hal mumini yana yin hasada sai ce aina antum min abna yaqub ina kuke labarin yayin annabi yaqub ba hasara suka madan uwansu ba ba hasada ba ce hasada ce ina kuke ga 'ya'yan annabi adam a.s.w farkon laifin da aka fara ma Allah bayan ƙasa ne ta ce hasada in baka sani baka sani shi yasa Allah ta'ala ya baka dama ka dinga neman tsarin Allah akan hasada kullum wa min sharri hasidin ka faɗa asuba su uku ka faɗa da azhar su ɗaya ka faɗa da la'asar su ɗaya da magariba su uku da isha'i su ɗaya in ka je kwanciya bacci kuma ka faɗa su uku saboda me sharrin ne hasada da bala'i ce wallahi karkare na ni'imar da Allah ya maka komi karancin ni'imar da Allah ya maka karkare na maƙiyinka yana kallanta kuma ta wuce abin da kake kallo a tare shi karkarinka yaro kana da kuɗi ka ce ni yaro ne ba damuwa za su yi dangi ba wallahi wannan cin ya shekara 60 da kuɗi a baka yake da karka kana gane karatuwa a ajin ka ce ai ba bai. wallahi wani bakin cikinsa shine a duniya ya ga cewa ka bani kuma wallahi in yasa ka gaba wallahi sai ka bari karka karar ilimi ko na addini ko na boko kai kallon kai yaro ne ka ce ba komai ni yaro ne ka dage da addu'a hasada wallahi mugun ciwo ce ka duba inda hasada ta zama shedan ya samu nasara akan ƴaƴan annabi ba kai da annabi ne babanka annabi ne a dangin kwakwai annabi to dan me shedan ba zai nasara kanka ba ga dai annabawan kuna kallo ƴaƴansu hasadar ta shiga ciki wa suka ma hasadar annabin Allah kuma su yayin annabi a jininsu ma aka samu annabawa amma kaga hasada ta shiga cikinsu saboda soyayya da babansu yake nunawa da 'yan uwansu shi kuma annabi yusuf alaihissalatu wasalam da ɗan uwansa binyamin dole kai ma annabi Yakubu kuma uzuri wajen nuna soyayya shi a kansu yara ne kanana ba su da wayo da ya su makansu wani abu ga su mahaifiyarsu ta rasu waɗancan suwa mahaifiyarsu ta rasu amma manya ne kaga kenan ko a gida za ka ga irin wannan yana samuwa a cikin gidajenmu kaga uba ɗansa ɗan ƙarami ko ɗansa ɗan gidan amarya yana zuwa ya zama da shi a gidansa ana hako yi ba zai ci abinci ba har sai da wannan yaran musamman idan na hauta ne duk abin da yake ci in kaza ce sai ya ɓallabi ya ce ci in yaron ya gama cinyewa ƙara mai ka gaba ba yana ta gosulo wajen cin abinci yaro kuma yana fast fast fast saboda ya ƙara masa ba haka mani ka ga uba ya aje gyada ko ya aje zuma ko ya aje wani kayan daɗi alewa cingam a ɗaki saboda in ƙananan yaron suka zo ya ba su kai balagagge da kai za ka zo gaida shi da gemun ka ne baka cingam za a baka wa za a ba ma ka zai je masallacin juma'a zai jira ka ne zai kai wanka ku tafi masallaci amma nan ka ba zai tsaya ce ku yi masu wanka a sa musu turare a sa musu shi zai sa musu irin turarensu ya tafi da su masallaci in ya dawo daga masallaci ya biya wajen mai balangu ya saya musu a so musu ice cream a so musu kayan daɗi kai kato balagagge da kai da kato muryarka waye zai saya muku wannan haka ba yi amma ƙaramin yaro za a yi mai wannan saboda a nuna mai lutufa hanana tausayi da jin kai na uba ga yaro to wannan kuma sai zama dalilin kuma kiyayya da adawa ga 'yan uwansu ban ce tabbas bane amma ina ba ku shawara duk wanda ya aure duk wanda ya aure idan yana niyyar ƙara aure kada ya zai shi haura shekara biyar bai ƙara kun san mai yasa kashi mugaye kun san me yasa idan ka bi yara da uwar gida kuka shekarar talatin da mace ɗaya ɗaya ta sun zama daga kuku ba ba sadda ka zo gari ya waye ya nika sai ƙara kallon titi da kyau ka ƙara ɗauko wata ‘yan sha in aka yi rashin sa ‘ya'yanka suka girme ta to in ta haihu ‘ya'yanta a sauro za a maki kan wannan za a tangali wannan za a taki wannan saboda ‘ya'yanta ‘ya'yan uwar gida su ne manya yanzu ita wannan dama suna jin haushi babansu ya karo maki wasu kishiya bal ma watakila ta fi wasu kyau wasu yar ƙarin aka auro yanzu uban ya shigo birni ya kile ya ga yan boko ya wuro wani ya taɓa ce malam ka yi kallo zuwa ga tun matan da ake nuna a talabijin first lady first lady ya ce in gan su ɗaya ba ya ƙara kallon su ba su da kyau amma ne yanzu gwamnonin sun shigo birni sun kile sun ƙara wurin daidai da zamani ko zai ce zai ga mutum uwar gidansa masha Allah amma daga baya ya waye kenan wallahu alam ban ce ku je ku ta auren farare ba dan wata farar bala'i ce wani mawaƙi na cewa wai jamalul wajhi ma qabhin nufusi ka qindilin ala qabril majusi wai shawun fuskar mace da munin zuciyarta tamkar kandir ne akan kabarin bayahudi yana haska sama ciki ba akwai daɗi to kada ku yadda sai kun haifi yara sun zama manya sa'annan kuma ka ce za ka dawo ka auri wata ya karamar yarinya kuma to ta haifi yara waɗannan yaran da ta haifa sai ya zama cewa in ka mutu babu tabbacin za a kiya musu gadansu babu tabbacin za a ci gaba da kula da su musamman idan aka yi rashin sa'a ita kowar gida ba ta gane sirrin zamantakewar rayuwa ba kun san sirrin zamantakewar rayuwa dole ne sai an samu fifiko tsakanin amarya da uwar gida wannan da sai an yi shi karko ya darkan yan uwa mata iyaye wasu mu muna goyon bangaren uwar gida ba mu cika goyon bayan amarya ba uwar gida muke goyon baya ko bai kana dariya saboda faɗi <laughs> mata ta ɗaya ko to ya gaba ɗaya ci kasan ɗayar barin yi kuɗi zan ƙara sai na yi kudi yamma sai kuma kana kallo za mu uwar ka kisha ku oh. ah. Allah ta'ala ya ce muna idqalu la yusufu buhu ahabbu ila abina minna ونحن أصبة إن أبانا لفي ضلال مبين lallai hakika suna kallon wannan soyayya da babansa ke nunawa ga 'yan uwansu suna kallon cewa yayi abin da bai kamata ba abin da suke so a daidaita wannan soyayya tsakaninsu to amma wannan wutar hasadar da wutar adawar bata kyale su ba har suka kai da cewa lalle hakika ga mu majiya karfi katti wanda muke taimaka babanmu harkar abinci harkar ɗebo ruwa harkar komai mu ne amma baya kallon wahalar da muke yi ya koma yana tausayin wasu ƙanana soyayya su ta wuce soyayya da yake mana kun fahimci hasarin ta bayyana to akwai tambayar da muka bari shekaran jiya cewa ya aka yi ɗan uwa annabi akub suka ɗan uwa annabi yusuf suka san cewa babansa yana son su ma'ana suka gane cewa akwai wani abu tsakanin baban da ɗan shi uba wasu malami suka ce shi da annabi yusuf bai ba da labari saboda shi babba ne kuma ubansu ne gaba daya bal ya nuna ma duniya darasin cewa idan ka gane ɗaya daga cikin 'ya'yanka ya da wata falala to karka dinga ma 'ya'yanka gori akan wannan falalar kun fanci mai rike nibi ma'ana idan ɗaya daga cikin 'ya'yanka ya da ƙoƙari misali a makaranta ko yana da kazar-kazar wajen neman kuɗi kada ka dinga zama kana yawan yabonsa a gaban yan uwansa sai hasara ta shiga ko daga cikin 'ya'yanka mata wannan ta fi kyau wannan kuma tana ɗan ƙarancin kyau a dinga kallon wannan ana mashi Allah sai mai marsandi sai mai jif sai gwamna sai minista sai ba ka ake yi ba ana yabon wacce saboda ita fara ce ita ta irin kalan kwai ce a dinga yabonta ita kuma wannan ba shi Allah irin muce sai a dinga kushe ta ana gabara ta ke sai ɗan garuwa ko kuma sai mai gadi waccan ake mu to ku yi haka annabi yaqub nuna muku ɓoye adalcin so tsakanin shi yayansa wanda bai dinga nuna cewa waɗannan kadai nake so ku ba na so ku amma dan adam ba zai iya ɓoye wasu abubuwa ba gaba a cikin ransa shi yasa malamai suka ce shi so wallahi baya kula so baya kula kun yadda kuma muku yadda ibn abdul bar al-maliki rahimahullahu ta'ala a cikin littafin unsul majalis wani tabi ne kawai na hira yana koya ma rayuwar duniya da wayewa da zama fisgagge a cikin duniya yake cewa idan ka gama ce in ka gama ce kana santa yake cikin sakan talatin sai kowa ya gane wallahi a sakan arba'in kowa sai ya gane kana santa kana ganin za ka fara murmushi za ka fara dariya za ka fara tafi wai don ta san cewa ba kana wajen nan duk abin da jawo hankalinta sai ka yi don ta gane ba wani fana wajen da Allah ɗan kallo ki gani haka ne ko ba haka amma idan ba ka san mace ana iya shekara arba'in namiji ba a san baya san mace ba yan mata nawa ne kuke rage dare da su amma tsakanin da Allah ya ce ka aure ta ba ka aure ta ba amma kalaman da kake gaya mata tana tsammanin duk duniya ba mai san da sai ka buga mata wayar dare gaskiya ne ko ba gaskiya bane ka buga mata waya kana honi ta ce baby wallahi na kasa bacci ne sai na ji mure ki ta ce Allah ya ce billahi lazi aikin sun ta musamman ce ta daban ce yana Allahu akbar tana dariya tana jin daɗi sai ka ji kamar ta tsalle ta kamo banka dakin su saboda an ziga ta amma a zuciyarsa kuma ba wallahi ƙarya yake wallahi ba san ta yake da haka namiji baya iya ɓoye so duk yanda so yake namiji ba zai ɓoye shi amma kiyayya namiji munafiki ne a bangaren kiyayya sai a dade bai saba san baya so amma ita kuma mace vice versa idan mace tana kin abu wallahi cikin sakan arba'in sai ka gani din yanda zaka ka burge ta wallahi ba ka burge kana magana ka buga mata hello baby tana um kina ji na um idan mai na faɗa bane um mm, um mm, saboda ba ta yinka ba ka cikin jam'iyyarta haka da goma haka ba ka yi magana ka yi magana ba ta amsa sai dai ka yi ka gaji kai kada kake hira ka kamar ɗan gidan rediyo amma idan tana son ka sai ce sai a shekarar arba'in ma baka san son ka da kaddara ta sa tsakanin aboki da aboki ku zauna akwai wata kuma da ita da ƙawarta sai ka ce ma abokinka ce ma wance da Allah ta gaya maka wata ina son ma'ana sakon sako ko inda zai mata magana ta ce haka yace haka yace shi ya ko ka kaga ta rike kwankwaso watan waccan aka gani ana su bai ta bakin to ai ko na baki faɗa mana amma shi tsabar yin wa duk abin da ke mai inda bai gane ba haka ne ko ba ka me yake masa duk alamun da nake nuna mai baya gane yakin karfe yadda mace ta ma murmushi ka amsa ta idan ka san ba ka ta. in kana santa to ka amsa mata murmushi in ba ka ta karka amsa mata murmushi in ta buga waya karka daga in ta dakin ka daga kuma ka ce mata sorry da Allah wani abu nake zan kira ki karka yaudare ta ka bata koma ta ta shigowa ta ta shigowa saboda mace ba ta iya so mutuwa take akan su tana iya rasa ranta akan ka amma kai ba wallahi munafiki ne namiji Allah ya sauke to annabi yaqub alayhi salatu wasalam ƴaƴansa sun gane rashin iya koya soyayya da yake nuna ma ƴaƴansa annabi yusuf da kuma benyamin wanda yasa suka fahimci cewa ya fi son waɗannan ƴaƴan da su gudanar. shi suka ce mu ga mu usba ga mukarti majiya karfi usba ba a gaya mutane bakwai ko takwas ko tara usba sai wanda suka yi guda goma zuwa arba'in karfi majiya karfi zuwa kicin usba a larabci suka ce ina ba na lafi dalalin mubi lalle watan son zuciyar son waɗannan ƙannan namu ya ja baban musu ba suna nufin cewa batacce ba ne mata kafare ba in suka faɗi haka sai zama su ma sun kafarta saboda ba a gaya ma annabi batacce an fahimta suna nufin cewa wannan son ya ja shi ya bata baya maganin mu kun fahimci mai suke nufi ba zagin babansu ko aibata babansu kai ba to shi ne sai suka haɗu suka yi mitin suka ce tutun da haka ne ƙutulun yusufa mu haɗu kawai mu kashe shi shi nufi yusuf ɗin tun da dai haka ne mu kashe shi gaba ɗaya a wutsarahuhu ardan ko mu je mu jefar da shi can a wata ƙasa yakhlu lakum wajen abikum wanda zai buye da ganin baban baban kuma zai ƙara ganin shi a ɓoye shi a aje aje fa da shi can wani waje inda baba ba zai ƙara ganin sa ba yakhlu yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu li ba'di qauman salihin idan muka yi wannan aika-aikar muka yi wannan saƙon sai kuma mu zama tuba mu zama mutane kirki bayan mun halakar da annabi yusuf alaihi salatu wa sun san laifi za su aikata ya daga cikin abin da malamai suka ce to in annabawa ne dan me za su yi laifi ko su tuba ai annabi ba zai laifi ba kun fahimta to waɗannan manufa da suka liga cewa a kashe annabi yusuf in an kashe shi za a ɗauke shi daga idanun baban gaban da kaga shi ke don sai soyayyar uban ta dawo zuwa ina zuwa gari su ayya da suka je suka ce za su kashe annabi yusuf sai ɗayan sai ce kai kisa samu babban aiki ne ba jama'a shi ne wasu malaman tafsiri suka ce wanda ya faɗi wannan magana na cewa a kashe shi ne raubilu babban cikin suke ne wane ne kuma ya ce kai kadda mai kisa kisa ma babban laifi ne shi ne yahuza shi ne mai ɗan sauƙin ra'ayi a cikin zuci a kar mai kisa ne amma in kun yadda ƙana ƙa'ilun minu sai wani mai magana daga cikinsu ya ce la ta ƙutulu yusufa kar mu kashe yusufa wa alquhu fi ghayabatil jubb mu je mu ba cikin wata rijiya mai duhu mai kwazazzabo wanda ke da lungu ya khulu lakum wajhu abikum ko dan mai dan ya bace ma daga ganin baban naku gaba ɗaya to shi sai ya ce A alquhu la taqtulu yusufa wa alquhu fi ghayabatil jubb a je ba cikin wata rijiya da ta boye shi a daina ganin sa gaba daya yaltafituhu ba'd as-sayyarata sayyarati in kuntum fa'ilin yanda waɗansu matafiya wanda suke yada zango masu balaguro za su yi tsintarsa sai su ƙara gaba da shi in kuntun fa'ilina muddin da kuka yi haka ta shi ke na bukata za ta biya kaga yanzu mitin ya yi mitin har an kai matakin da ake bukata a tsaye da shawara ma'ana malaman tafsiri suka ce shawarwarinsu akan kashe annabi yusuf sun dinga maimaituwa a tsakaninsu lokaci bayan lokaci lokaci bayan lokaci suna ta maimaita wannan hasara din a dai batar da annabi su a ɗauke shi daga ganin babanmu ai mai kaza ai mai maika to da ƙarshe shi ne ɗan uwansa ya ce masa a'a ku tattara hankali ni ba na ganin mu kashe shi amma mu ɗauke shi daga wannan garin mu je ba shi rijiya wannan mai cewa ba a je ba shi rijiyar shi ne mai sauƙin imani ba cikinsu mai ɗan tausayi ya ce a ba shi rijiya tafsirin ibn abi hatim ya kawo waɗansu manganu a nan wanda na iya yi na in tabbatar da gaskiyar waɗannan manganu a cikin tafsiri ban su ba na bi da tattaban hadisi ban gani ba yadda ya ce waɗannan mutane da suka tashi yin wannan aiki lokacin da suka zo jefa shi rijiya ya ce akwai abubuwan da suka faru da aka ce kuma kar a kashe shi ya ce akwai abubuwan da suka faru menene abin da ya faru ya ce ai da suka nemi tafiyar da shi ce tunaninsu ya dinga maimaituwa lokaci bayan lokaci lokaci bayan lokaci shi yasa Allah bai faɗi sunan waɗanda suka yi manganun ba Allah bai faɗi waye ya ce a kisar ba Allah kuma bai faɗi waye ya ce a jefa shi a rijiyar saboda duka ayyukan ba na kirki ba ne kun fahimta to amma a nan malaman usul fiqh suka ce akwai fa'ida da za mu fitar ta usul irtikaba a khafd darrain idan laifi guda biyu suka hannu wanne ya kamata fara gabatarwa ga laifi wannan laifi ne wannan ma laifi amma wanda ya fi girman zunubi wannan kuma ya fi saukin zunubi wanda ya zama aikata kun ko gane mai nike nufi ha misali itilafin mal haramun ne ta dukiya da lalata haramun ne ko halal ne haramun ne allah baya so to tun da barin lalata dukiya haramun ne sai ga ku a cikin jirgin ruwa kun ɗauko kaya daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa sai jirgin ruwan nan ya zo yana ƙoƙarin ya ɓalle saboda kaya sun mai yawon dole yanzu idan ana son a tsira a rage kayan nan kaga ɗimar dukiya zuba ta ruwa haramun ne saboda me lalata dukiya ne barin kuma dukiyar gaba ɗaya ta fashe ta faɗa ruwa ita ma haramun ne wanne ne fi sauƙiyar ha sai a rage a tsira da wata wata kuma ta haraka ko misali na biyu don ku ƙara gani ƙur'ani yana daraja da ƙima a zuciyar kowane musulmi haka ne kuna magana da wani yana riƙe da ƙur'ani a hannunsa a bene kai kuma a hannunka akwai jariri jariri ne yana buƙatar kulawa ko ba buƙatar kulawa a ƙasa kuma kwata ce saitin inda wanda mutum yake sama da ƙur'ani a hannunsa kwataci yana magana da ƙur'ani a hannunsa haka sai ƙur'anin ya ce sai ya faɗo ƙasa kai kuma kana kallonsa ga jariri a hannunka ga ƙur'ani zai faɗa kwata bal da ƙur'ani kafirci ne ko musulunci ne ka kafirci za ka sa ƙaba ne kai bal da ƙur'anin ko ko za ka jefar da yaron ya faɗi in ya so ya mutu ka riƙe ƙur'anin kowanne kai a cikin laifi ne jefar da yaro ya mutu cin amana ne kuma laifi ne bari ƙur'ani ya fada cikin gwada laifi ne bari ƙur'ani laifi ne wanne za ka yana ha? na'am to ya za yi za a rike yaro a sa kama a tura ƙur'ani kada shiga kwata in yi so a ce an saka furna da ƙarshe to kun ga yi irtikabu a kafa rai an fahimta in ƙara muku misali idan ya kasance ba dukiya ce a cikin jirgin ruwa mutane ne a cikin jirgin ruwa wannan suke cikin jirgin ruwan ga jirgi yana so ya fashe saboda mutane sun yawa idan aka bari jirgin ya fashe kowa zai mutu idan aka rage wasu aka zuba su a ruwa wasu za su tsira to a nan sai malamai suka ce suwa za a rage suwa za a tsira na'am to ku dakata ku saurara idan ya kasance a jirgin ruwan ku tsaya ku ji idan a jirgin ruwan akwai malamai akwai wanda ba malamai ba suwa za a jefa wani ya ce a raba daidai malamai rabi an bawa rabi to ku je ku nemo amsa to anan sai Allah ta'ala halace muna sun ce a jefa annabi Yusuf a cikin rijiya in aka jefa shi sai ya zama cewa ya tafi daga idanun mahaifin wanda take shawararsa kaga sun da ji karamar shawara wadda take mai saukin laifi kenan ma'ana kara kashe shi amma dai a jefa shi to wannan aikin sai kaga tunani ne na mai na makirci Da shi ne malamai suka ce ana shirya makirci ne da tunaninsa kafin aiwatar da shi to karka yadda a sami ka cikin masu shirya makirci kafin aiwatar da shi ko kuma a shirya makircin tare da ka gaba daya kada ka yadda da wannan qadiya ne sannan abu na biyu da za mu ƙara fahimta cikin wannan aya shine wannan tunani da aka yi kaga laifi irin abin da mata ke yi ne anan ta ce oh astaghfirullah ni dai inda babancin kadda in samu bada sai in ce dai wance an yi ba ciki gare ta ba kuma cikin shege take ba kaga ta fara gabatar da astaghfirullah kafin me kafin laifin haka ake so laifi ake gabatarwa kafin me istighfar to ne shine imanin mata ai ai istighfari sannan kuma a tamka sabo wanda kuma ka'ida sabo ne ke zuwa sannan yake da fari to sai malamai suka ce kaga abin da suka yi nan ba daidai bane kamata yi ya kasance istighfarin shine a ƙarshe ba wai laifin ba haka nan imam al-qurtubi rahimahullahu ta'ala ce a cikin wannan aya za mu ƙara fahimta cewa ashe wanda ya kisa yana da hanyar da ya tuba haka ne saboda gashi sun ce ukutulu yusufa aw tarahu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salih kaga tuba suke magana to dan ka kashe wani in ka zo ka tuba Allah na iya karɓar tubanta. a nan muke jan hankalin waɗannan 'yan ta'adda masu kashe mana musulmi da 'yan uwa a cikin ja zamfara da katsina da 'yan boko haram da ku tsora Allah ku tuba in kuka tuba Allah zai karɓa tuba ku yanzu saboda kunya da kunya laifi kun aikata abin da ba daidai ba kun yi kisan kai amma idan kuka ci gaba da kisa aka kama ku to babu tuba kan nan kuma kashe ku zai saboda shi ne hukuncin ku annasu bin nafs duk wanda ya kashe ya kashe shi amma yanzu min qabla an taqda alaihim kafin a kama ku to za ku iya ku tuba ko ku shaida da tubar ko ku watsa da makamun ku da ku zama mutanen kirki kamar yadda wanda suka ce ta kuni ba da yi kauman ku zo mu dinga sallah da ku a jami ku zo mu dinga zaman lafiya da ku ku na farnar da kuke saboda abinda kuke Allah baya su annabi baya su zaman lafiya ya fi komai a duniya da haka duk musulmi kare da a samu hannunsa a cikin harkar kisa in kai da ka shiga cikin harkar kisa to lalle hakika Allah na fushi da kai saboda ka'aba ba ta kai darajar ran mumini a wajen Allah dakin ka'aba ka cokaf wanda ya ga dakin ka'aba a gabanka wata haifa da wani tsoron Allah ne ke kama ka to ba ta kai girman ran mumini ɗaya ba ku ruguza ka'aba bai kai ku rushe kashe ran mumini guda ɗaya ba wajen Amma. da aka wa'annan masu kisa da masu kidnabin da masu menene ku tsoron Allah ku tuba ƙofar Allah mai yalwa ce in kuka tuba Allah ta'ala zai iya karɓa tubarku kuma ku kyautata tubarku ku bar kuma garuruwan da kuke rayuwa a cikinsu saboda inda kuke rayuwa ba lalle bane a yadda tubarku in kun tuba ku bar garin in a zamfara kake ka koma Legas da zama in a barna kake ka tafi ma Legas. Legas ba garin kowa da kowa ba da na kwaran da na dubban zan dubba can ana haɗuwa to sai ka tafi can su za su yi maganinka amma munan ba makani to Allah shirya da mu gaba kiɗa da ɓarayin da masu kidnapping da mu duk Allah shirya da mu Allah garin da su su gane barnar da suke Allah za su daina in ba masu ba bane kuma ya ubangiji Allah ka sauka musu da abin da zai fi dacewa da su mu kuma ya Allah ka ba mu tsari daga sharrin su da makircin su da kutubi da su a ko'ina ne dukkanin rayukan da musulmi Allah ubangiji ya tsare mana su Allah muna da ka sifofinka mafiya kyawu da sunayenka madaukaka ubangiji Allah ka tsare mu daga sharrin waɗannan miyagun mutane zaman lafiya ya zama abun kauna yanzu a cikin mutane da an faɗa cikin zaman lafiya ba a gane ni'imar da Allah ya nuna da yanzu kowa ya ni'imar zaman lafiya to bai shi Allah ba mu zaman lafiya ya ƙara mana yalwar arziki ya ƙara mana kuma fahimta a cikin addinin mu da ilimin mu ubangiji Allah jarabawa da ake a jami'a na ubangiji Allah ka sa a gama ta lafiya Allah haskaka karatun ya buɗe tunanin ku ya ba ku nasara ya tabbatar da alƙalamin ko ya rubuta daidai malamanku kuma ubangiji Allah sa su muku adalci wajen baki shugaban kasar kuma Allah ka tsare shi ka taimake shi Allah ka koyo da hankalinsa zuwa ga abin da ya samu rauni a kansu wanda kuma yake da kokari Allah ya ƙara mai kokari a kansu wanda suke mai kutun gila kuma Allah ka shirya su in ba masu shiruwa ba ne in an je next level Allah ya ƙara next level da su su ma can gaba a yi eh, wajarar da su ya Allah su kuma 'yan shi'a da suke ta mugun nubi da mummunan fata da shugabanmu musulmi ubangiji Allah ka yi mana su Allah ka shirya da su ko ba komai shugabanku ka tafi next level shi ma da haka zaman da zai Allah ka sa zaman gidan yari ya zame masa gidan gyara Allah ka musuluntar da shi Allah ka musuluntar da shi Allah ka musuluntar da shi Allah ka sa ya gane ya karanta alkur'ani ya aiki da abin da ke cikinsa Allah barnar da ya yi ubangiji Allah ka sa ya fito ya gyara in ba gyara ba ne ya Allah wasu da shahadu Allah ila illa ta nasarar da kuma ilaikum wassalamu alaikum wa rahmatullahi